Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa na masu kallon da sauraro. Kamar yadda yadda kuka sani suna na Afida Adam. Wacce ta kasance mai gabatar muku shirin nan nawa mai farin jini da kuma nishaɗantarwa da kuma ƙarin ilimi. Suna na Afida Adam shirin namu zai ci gaba. Um, maudu'in namu na yau shine Ka guda ko in ce sirrikanmu guda uku sirrikanku guda uku da ya kamata ku ɓoye shi a rayuwa sirrika guda uku eh zai zama na ƙila duka kuna ga, kuna ga ni ƙanwa ku ce ƴar ku ce in ƙawar ki ce yarinyan ki ce yarinyan cikin ka ne ko ko ƙanwar ki ce koma menene ne amma a nan? sirrika guda uku ne da ya kamata ya zama na abu ne da ba kowa ya san shi ba dangane da kai a rayuwa na farko shine sirrin gidanku sirrin gidanku yanzu zamani ya kai da za ku ga mm, sirrin in kun yi abu a cikin gida ku yi tunani in kun yi abu a cikin gida a cikin gida kuka kan shi cikin gidan ma kila cikin daki ɗakin ma cikin uwarɗaka amma kafin ku sani ya isa kasuwan garin ku an sha an riga koko kafin ku sani kun yi shi a cikin ɗaki ya baza family me yake jawo wani rashin suke tsare kuma wuce abu ne da bai kamata ba abu ne nan da ke don kofar da mutum saboda ba ka da damar da zaka yi wani abu sai kowa ya sani yana da kyau ka ɓoye sirrinka a rayuwa an kuma sai kuma sirrinka na baya ta iya yiwuwa a rayuwanka na da ka yi wani abubuwa da bai kamata ba to ka ce a ka neman gafara wurin ubangiji ka rufe shi ko ko in tun da ka dora akan zuciya zuciyanka cewa sirri ne ko kin dora zuciyanki sirri ne ki rufe shi kada ki kuskura yan mata mun fi irin wannan ma abu kada ki kuskura kada ki kuskura sirrin ki na baya da ya wuce ki so ki fita shi daga warki saboda mu mata ba mu da amana wallahi mata ba mu da amana ban ba wai dai mu ba amma dai gaskiya 90% din mu ba mu da wannan amanan rikici zai iya kamawa ku ba a fata ko magana zai iya mata kai in kin gaya makon magana ya mata kai ta je gida ta sosa in kin ga ta sosa kowa ya ji daga nan za a ji a yi ta sosawa mutane mata mun fito dan Allah sirrin ka na boye sirrikan kaudu ya kamata ka ɓoye kun gani na farko sirrin gidanka in kana samun matsala da matar ka, ko kina samun matsala da mijinki idan ba za ka iya yi da ita ita kaɗai ba to sai ka sami waliyanta don Allah kada ka samu abokinka tabbas akwai mutanen kirki a rayuwa amma fa baka san wanda kake tare da shi ba yanzu saboda mutum sai Allah kada ki samu ƙawarki wata ƙawar tana neman can sun wallahi ta buga miki kafa idan ta wuruf ta shiga cikin ɗakin wato ta aure miki miji yana ta za mata sirri kiga ta mijin mijinki babu wani sirrin ki da bata sani ba to dan Allah a bari in ba za ki iya gaya ma mahaifa um, ba ki ku iya satilin ku rike shi tsakanin ku ba matsayin ku na iyaye dan Allah to akwai waliye ko ko akwai iyaye su ma ai kowa da iyayen shi ko da kaka ne na akwai wanda za a je a ce kaza kaza kuma ta yiwu akwai wanda dole ana jin maganar shi dan Allah a daina baza sirrin cikin gida haka kuma yaranku yaranku su ma ku kwaɓe su ku nutsar da su akan muhimmancin riƙe sirri saboda rashin riƙe sirri in ka ci an sani in baka ci ba an sani ka samu an sani baka samu ba an sani abun farin ciki in ya same ka kai ka zo ka kafin ka zo ka faɗa sai ka abun da bai kamata ma a sani ba sai ka ga komai an sani saboda mai rashin rike sarri kuma menene ba kwaɓi wasu ba kwaɓe yara ko ko kai da kanka abun na maka kai-kai, ka so shi a bainin nasu wanda kuma abu ne da zaka zo daga baya kana sanyi yatsa wanda da na sani bayan ƙiya yake sai kuma um, na abu na biyu da na faɗa wanda shine sirrinka ko sirrinki na baya um, ka je ka wani abu duk wani abun da ya zama na sirri yana nufin fari tsakaninka da ubangijinka don wani abu mara kyau kai ka nema ya fi wurin ubangijinka babu wani laifin da za ka yi ma ubangiji in kana da in dai kana da rai kana busa numfashi da in ka gane cewa ka yi laifi ba za ka nemi ka nemi ba za ubangijin ka ba zai yafi maka ba in ka je ka nemi fa yafi wanshi zai yafi maka to dan Allah kada ka je ka ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka dinga bisa sirrin ka rike shi ka binne shi wanda aka ce ya wuce abin da ya wuce to yana nufin ya mutu an binne shi inda gawa baya tashi to shi ma fa abin da aka binne shi ya wuce to dan Allah baya tashi wannan abu in ka fuskura. in ka kuskura a cikin abubuwa ukun nan a cikin wayannan biyu su ma na lissafo masu shi ba ku rufe shi ba ba ku yi mashi haka da kwado ba wallahi tallahi an samu za a samu matsala a rayuwa an kuma naukun shi ne nan tsarin ci gaban ka na rayuwa wallahi kowa kake tare da shi kowaye kai kokari kai kokari iya kokari ko rashin iya rike sirrinka ka riƙe shi kada ka ce a'a za a min za a bani mota kaza kaza kaza kaza za a kafin a baka ka gama yaɗawa sai ka ga kuma wani yana bakin mutum bakin mutum fa bakin mutum da fini sai ka kila za a maka wani kyauta amma me kowa sai ka gaya mu sai ka ga baka samu kuma daga baya to duk irin haka fa yana kawo haka ka gama sa ran zaka samu abu ka gama yayin yaɗawa zaka samu zaka samu zaka samu ka gama yaɗawa sai ka ga baka zo ka samu ba saboda mai. kowa da kalan nashi manufan a zuciya sannan kai san shi da wannan sakon yana da kyau akan duk wani promotion duk wani ci gaban da zaka samu a rayuwa duk wani ci gaba a bari ka bari a ga ci gaban a maka addu'a daga baya kai ma kai ma kanka addu'a ka bari a ga ci gaban ba wai ka dinga faɗi ba yana da kyau duk wani abunka na rayuwa ya zama na privacy ne ne privacy ɗinka ne ne it's like private abinda yake a ɓoye dan Allah abubuwa guda uku ne da na lissafo wallahi tallahi in dai mutum zai riƙe yan uwana maza da mata in dai za ku riƙe na farko sirrin cikin gidanku ƙawata ki daina zuwa yau ba mu ci abinci ba kina gaya ma ƙawarki yau ba ku ci abinci ba go a saurayi na ne nan ya bani abu kaza muka ci abinci wallahi ki zaki zaki ji annan samarin ki ne ne suke ce da su a gidan sosai haka zaki je ki ji ana samarin ki ta nema yau suke suke ciyar da su koko in gidan su ne ba sa cin abinci wanda kuma sirri ne in kun ci sirrin cikin ku ba ku ci ba a an kun samu sirrin cikin kun ba ku samu ba wannan sirrin ku ne na yan uwa na maza da mata wannan sirrika guda a gani na a nawa ƙaramin ƙwaƙwalwan da nawa karamin tunanin wallahi in za a rufe shi a riƙe shi a rufe shi to komai sai zo very easy ka bari a gani in ci gaba ne nan ya zo maka ka bari a gani ba wai ka fara ka faɗa kafin ya zo ba dan yana haka sai kaga wani wishes in ka fatan da yake maka akan abun ba irin fatan da kake tunani ba to in kuma ka bari in ya gani shikenan Allah ya sanya alkhairi ko da da wani manufa mutum ya faɗa ko da mutum bai ji daɗi ba babu yanda zai yi Allah ya riga ya baka shi kuma sirrin cikin gida dan Allah a dinga rike shi sirrinka na baya dan Allah abu an ce in an ce baya ba an ce gaba ba ba a juya ba gabato kan abin da ya faru a baya yana nufin ya riga ya wuce shi kuma na gaba yana abu ne da zai faru nan gaba to kai fesin ɗin shi kuma ka ran alkhairi a tattare da shi wanda ya faru a baya don Allah a ɓoye shi yan uwana maza da mata kamar da yadda kuka sani suna na abida adam da fatan kuma wannan maudu'i na wani yau da na kawo muku ya muku daɗi a nishaɗantar da kuma zai amfani kuma za ku yi amfani da shi idan kuna da wani ƙarin bayani zan so ku biyo mu comment section. Kwa maana comment zangu pia